الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da sha hudu ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha takwas ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya a karshen aya ta ɗari da saba'in da tara cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin daidai kafin haka ga tambayoyi guda biyu mai tambaya na farko hadisi ya kawo cikin sahih bukari wanda imam bukari ya yi babi da shi babin addu'a a cikin sallah sai kawo hadisin manzo sallallahu alaihi da yake mugunyar addu'a ga quraishawa inda yake cewa Allahumma ja'alha Allahumma ja'alha alaihim kasni yusuf wato ya ubangiji ka jarrabe su da shekaru bakwai na fari kamar shekaru bakwai na lokacin annabi yusuf alaihi a ciki kuma yana cewa allahu shdud wa ka ala mubar ya ubangiji ka tsananta azabarka akan kabilar mubar saboda sun kafirce mu hadisai ne dai kawo guda biyu karkashin su kuma aka kawo ayar fadin Allah ta'ala laysa kamar min al auye tuba aw alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum yake wai yana neman karin bayani dangantaka tsakanin hadisin da wato ayar inda ka fahimta turan nan da baka rubuto wannan ba domin su ayo su hadisan su ne sanadiyar saukar ayar abinda manzon Allah yayi na la'antar waɗansu mutane da sunayensu a cikin alkanud yana musu alkanud yana faɗin sunayensu yana la'antar da kuma mugunyar addu'arsa ta kan Qurayshawa Allahumma usdud wa ta'ataka ala mudar ko Allahumma ja'alha alaihim sirir kasmi yusuf shine aka hana shi cikin fadin Allah ta'ala laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'azzibahum fa innahum zalimun dan yana yin hakan ne sai wannan ta sauka da wannan ta sauka kuma bai ƙara ci gaba da irin wannan addu'a ba wannan shine bayani da haka ko da Imam Bukhari ya kawo hadisin ne dan nuna shine sanadiyar saukar ayar ga abu kaza ya faru a sanadiyar sa Allah ya saukar da kaza da aya ta ko manzon Allah bai sake yin irin wannan alqunut din da zai ambaci mutane da sunayen su ba domin tana cewa laysa laka min al'amri shay'un ba wani al'amari a hannunka na cutar da mutane ko amfanar da su halakar da su ko ni'imta su aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum in Allah ya ga dama ya karɓi tuban su in Allah ya ga dama kuma ya kama su da azaba kai ba ka da cewa karshe kuma a cikin waɗanda annabi addu'a don akwai waɗanda ubangiji ya karɓi tuban su don sun tuba sun shiga musulunci ina ba da hankali mai tambaya ta bayyana cewa ya kasance shi dan kwallo ne sana'ar sa ke dan kwallon kafa menene halaccin mutum ya riki kwallon kafa a matsayin sana'a bai halatta ba shawaran da muke baka shine ka nemo ta sana'a wadda take ta halal ka ci abinci da ita amma ba kwallon kafa kwallon kafa ba sana'a ba ce ba to ma a cikin ta akwai dangin barna masu tarin yawa na farko dai akwai bayyanar da tsiraici don saboda yan kwallo suna sa kananan kaya waɗanda suka matse su ga kuma gajeren wandan da ba kai buyo ba ta yadda cinyar su take tana bayyana cinya kuma al'aura ce da rashin hadisin manzon Allah dan ya nuna daga cibiya zuwa gwiwar mutum duk wato ainihin al'aura ce sannan a cikin harkar kwallon gaba akan samu gaba tsakanin supporters na wannan club da supporters din wannan club magoya bayan wannan kungiyar kwallo da waccan kungiyar kwallo sannan kuma akan samu yin cata tsakanin wanda yake goyon bayan can da yake goyon bayan kan gudu su sanya kudi a itaca sannan kuma akan wulakanta lokacin sallah idan ana da kwallo a gari tun kafin azhar samari sun cika stadium ba kuma za su dawo ba har sai bayan lishai kaga ba za su yi azhar ba za su yi la'asar ba in ma sun yi ta a stadium babu nutsuwa dai a ciki domin lokacin da duk mutum ya ji ana raraka ihu bayan yana cikin ruku'i yana subhana rabbiyal a'la to zai yanke ko dai Allah ya kallaka kwalwarsa ta zamanto ta rabu gida biyu ya rasa ma me yake ciki sannan kuma akwai takuduwa maza da mata wajen kallon wajen kallo wajen kallo din ba a cewa wurin maza daban wurin mata daban takuduwa ake da juna sannan idan lokacin sallah ba a cewa a dakata sai an yi sallah to sai a ci gaba inda a ce lokacin da ake kwallo din sai lokacin sallah ya rafari zai busa ya to za a yi sallah dan kwallon su je su sa kayan da za su yi sallah su yi sallah su gama a dawo a ci gaba zai yi barnar da ke ciki tana da yawa saboda haka dai bai eh ban ji ba saboda haka wannan dai a barna ce masu tarin yawa da suke shiga ciki wanda ya kamata a ce wato ainihin musulmi sun nisance ta Allah ya tsare mu Allah shi mana gafara ya ji kanmu ubangiji yace wa lakum fil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun lalle a cikin qisasi akwai rayuwa a gare ku ya ulul albab ya ku abuta hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa wannan kalma akwai balaga mai tsarin yawa a cikinta domin kafin saukar alkur'ani a lokacin jahiliya su ma idan an yi kisa sukan yi ramuwa duk da cewa ba irin tsarin da alkur'ani ya kawo daidai wa daida suke yi ba amma suna da aƙidar cewa yin kisa shine abin da ke hana yawan yaduwar kisa har suna da kalmomi da suke amfani da su sukan ce aksirul katla li katlu ku yawaita kisa don a sami kisa kaɗan sannan kuma sukan cewa wai a katlul ba'di ihya'un lil jami'i kashe wani bangare na mutane to ya sauran ne domin in ba a kashe yan kaɗan ba da suka cancanci kisa to wanda zai sa kisa ya yaɗo akan sauran amma kashe yan kaɗan din sai ya baiwa dama sai ya baiwa sauran mai rayuwa sannan kuma ibarar su wadda ta fi shahara wanda ma a littattafan adab ake kawo ta ita ce alqatlu anfalil qatl wannan ita ta fi shahara wai kisa shi ya fa kore kisa to duk gaba ɗaya sai ubangiji ta Allah ce wa lakum bil qisas hayat kaga wannan ta kawo wanda wadancan domin a can gurin sun yi kawai mai ta kalmar alqatlu aksirul qatla li yadilla alqatlu an alqatlu anfalil qatl kalmar kisa kansa ba a san abita shi yasa Allah bai magana da kalmar kisa ba sai wace kun fil qisasi hayatu lalle a cikin kisasi kuna da rayuwa to kaga kisasi daga jin kisasi kisan ba na ta'addanci bane ba wani ne yayi kisa za a rama domin wanda yayi kisa na ta'addanci ba a shi da suna kisasi amma wanda yayi ta'addanci za a rama shine ake sanya wa suna kisasi kaga kalmar kisasi sai ta bada ma'anar ga wani yayi zalunci ga kuma za a rama zaluncin da yi a cikin wannan ramuwar da za a yi na zaluncin da yayi hayatun akwai tabbatacciyar rayuwa sannan sai a kawo hayatun din da na kira dan ta zanto litta'zim lakum hayatun azima lakum hayatun jamma kuna da rayuwa mai yawa a cikin tabbatar da kisasi ma'ana dukkan wanda ya san idan ya kashe shi ma za a kashe shi to sai ya kame hannunsa ba zai kashe sauran mutane ba sai wancan ma ya kame hannunsa wancan ma ya kame hannunsa sai a samu rayuwa gaba daya amma duk wanda ya sai idan ya kashe tara za a yi masa ko idan ya kashe za a ce shekara goma da golala goma ko idan ya kashe lauya zai je dogon turanci ce a lokacin da ya kisan kila ma bai san abin da yake ciki ba ko matarsa ta fata masa rai ko yayi kaza ko yayi kaza ya kawo waɗansu dalilai da zai kare shi shikenan ba za a kashe shi ba to wannan sai ya bayi zuwa ga yawan yin kisa ina fata mun fahimta yasa da musulunci duk wanda ya kashe za a kashe shi in namiji ya kashe mace za a kashe shi in babba ya kashe yaro za a kashe shi in mutane guda hudu ko biyar suka yi taron dangi suka kashe mutum ɗaya za a kashe su duka abinda Umar dan Khattab yake nan mutum bakwai suka taru suka kashe wani mutum yace duk a kashe su su duka aka ce haba Umar dan Khattab sab'atun bi wahid yace wallahi law tamala alaihi ahlu sana'a laqataltuhum jami'an inda tun mutanen garin sana'a suka yi taron dangi don su kashe rai daya sai na kashe su su duka domin idan an kale mutum bakwai da suka kashe daya ma'ana sai zanto sai in ɗaya ne ya kashe ɗaya za a kashe shi in bakwai sun kashe ɗaya ba za a kashe su ba to duk wanda yake jin haushin wani sai raba goron da ya taga abokanansa sai ku zo ku ce ni faɗa mu kashe wani tunda mu da yawa ne ba za a kashe mu ba amma in ni ɗaya ne za a kashe ni sai wannan ya bayi zuwa ga rayuwar jama'a ta shiga cikin barazana amma in ko bakwai ko takwas ko tara ko goma suka taru suka kashe ɗaya za a kashe su gaba ɗaya to kowa sai kame hannunsa wanda kun fil a ayan to amma wannan ba kowa ke ganewa ba sai musulmi sai sai sai Allah ce ya ulul albabi ya masu hankali kaga duk wanda bai gane wannan ba ba ya hankali ko ba ya ulul albab ya ku masu hankali la'allakum tattaqun dan ku zanto cikin masu takawa to sai mu tashi kan aya ta gaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم التي كتب عليكم أن وجبت أكنكم إذا حضر أحدكم الموت إذا ألا من متوى فكذو وقيد جتشنكم in ka sairan idan har ya bar wani alkhairi alkhairi dukiya alwasiya yin wasiyya din lil ne ga mahaifa guda biyu wal aqrabina da dangi waɗanda suke mafiya kusanci wanda uwa da uba suka hada ko uba ya hada bil ma'ruf za ku yi din nan ta hanya sananniya a shari'ance ba tare da zalunci ba <coughs> hakkan wannan wani haƙƙi ne ubangiji ya wajabta shi alal a akan mutane da suke masu takawa ubangiji ta Allah ya wajabta muku yin wasiya lokacin da alamun mutuwa suka zo ɗaya daga cikin ku da aka ce idza hadara ahadakumul maut ana nufin amaratul maut dan idan mutuwa ta riga ta zo mutum ba zai yi magana ba ballan sana yi wasiya amma idan alamun mutuwa ne suka zo yana ganin kamar lalle gashi ba zai tashi ba to a wannan lokacin sai mutum yi wasiya amma da shardi in taraka khairan in ya bar alkhair lafazin khair yana nufin dukiya ubangiji ta ala ce wa innahu li hubbil khairi la shadid wa ma tunfiqu min khairin fa li anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun khair ana nufin dukiya ce ina fata an fahimta فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير kutiba alaikum idza habara ahadakum al-maut in taraka khaira duk khair a cikin waɗannan ayoyin yana nufin dukiya waɗansu ma suka ce ba dukiya kaɗan ba dukiya mai yawa abdullahi dan abbas ya ce ba a kiran dukiya da sunan khair sai ta kai dinari ɗari shida dawus ibn kaisan al-yamani cikin tabi'ai yace sai ta kai dinari ɗari takwas wani ma daga cikin tabi'ai yace sai an samu dinari dubu to dinari dubu ku a yau nawa ne kudin suna da yawa fa miliyoyi ne yace sai in mutum ya bar wannan ne sannan zai wasiya amma dai malamai suka ce lafazin dukiya mai yawa lafazi ne da zai iya canja ma'ana daga gari zuwa gari a wani gari idan aka ce ga mai kudin gari kaza a wani gari talakan wani gari ko ba haka ba to dan haka dai abinda ake nufi abinda don mutane suka ɗauka mai yawa a garinsu idan mutum yana da dukiyar da a garinsu a nahiyarsu a ƙauyensu su sunanta dukiya mai yawa lalle yayi wasiya to a wannan wasiya da ana yi bil ne ga iyaye guda biyu ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas a Bukhari cikin kitabut tafsir Kanar كان الربع للولد وكانت الوصية للوالدين a da da mamaci ya bari za a bashi rubu'in dukiya wato fata na dukiya ɗaya bisa hudun dukiya wa kanat alwasiyatu lilwalidaini iyaye ko wasiya ake musu ba su da rabo cikin gado fa nasakha Allahu min zalika ma ahabba sai Allah ya shafe abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama fa ja'ala lizzakari mithla hazzil unsayayn sai ubangiji ya sanya wa da namiji rabon mace biyu wa ja'ala lil abawaini wa ja'ala al abawaini li kulli wahidin minhum as iyaye guda biyu uwa da uba in sun haɗu wajen cin gado babu ƴaƴa to kowane ɗaya daga cikin su zai samu dusi wa ja'ala lil mar'ati thumuna war rubu'a mace wani lokaci ta samu ɗaya masa takwas wani lokaci ta samu ɗaya cikin hudu a cikin dukiya wal zawji shataru war rubu'u miji wani lokaci ya samu rabin dukiya wani lokaci ya samu ɗaya bisa hudun dukiya gurgurdan yadda hali ke canjawa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kan lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusuna biha aw dayn wa lahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn ba haka wani ba ma'ana abin na canzawa daga lokaci zuwa lokaci kamar yadda ayar alqur'ani ke bayani Abdullahi dan Abbas wato ya nuna a da kafin saukar ayar rabon gado yusikum Allahu fi auladikum ake aiki da wannan ayar ta kutiba alaikum idza hadara ahadakum al in taraka khaira al-wasiyatu lil walidayn amma tunda ayar da bangado ta sauka sai ya zanto cewa da da da dukkan wani ma wanda yake mai cin gado ba ya da rabo a cikin wasiya sai dai ai wasiya ga wanda baya cikin maciya gado amma iyaye ba a musu wasiya yanzu shikenan suna da su da su wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abahu fa li ummihi ma'ana lokacin da yake da da shi mamaki din kowa daga cikin uwa ko uba za a bashi ɗaya bisa dan dukiya idan ko kasance yana da ɗa in baya da ɗa kenan idan ko ya kasance yana da ɗaya to uwa za a bata sulufi ɗaya bisa uku sai aka yi shiru ba a ce uba a bashi komai ba rodon da aka yi balaga ce ta alkur'ani sai ka koma farkon ayar ka samu amsa lizzakari mislu hazzil Tun tunda uwa ta samu sulusi ɗaya bisa uku yanzu mai rage ba saura biyu bisa uku ba sai a bawa uba ba sai Allah ya ce to kuma a ba uba ba tunda ya baka ka'idar lizakari mislu hazil unsayin to a takaice dai da wannan aya da waccan aya ta sauka cikin suratul nisa sai ta shafi hukuncin yin wasici da mahaifi to amma har yanzu wasiti na nan ga waɗanda ba mahaifa ba ya halaka kai wasiti ga danginka waɗanda ba su da gado ba su da rabo a cikin gado ya halaka kai wasiti ga abokananka ya halaka kai wasiti ga waɗansu musulmai to amma ƙa'ida ta wasiti da ka yi abin da ka bayar kada ya wuce ɗaya bisa ukun dukiya abdullahi da abbas ma ce wuce ɗaya bisa ukun dukiya duk abinda da ka bayar kare wuce haka yawa hujja anan gurin hadisin bukhari lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba ɗaya daga cikin sa sa'ad bin abi waqqas ba ya da kowa sai sa gashi da dukiya mai yawa yana cikin kwanciya ta rashin lafiya sai ce manzon Allah gashi mutuwa ta zo mun gashi kuma ba da kowa sai ta guda ɗaya za ta shiga dona shin zan zan iya bayar da sadaka ga dukkan dukiyata manzo Allah ce a'a yace to rabi fa manzo Allah ce a'a yace ɗaya bisa uku fa sulusu kenan man zalla ce ya shiru bai ce bayar ba bai ce ka bayar ba amma sai ce yana da yawa shine abdullahi da abba zai da mutane za su koma ɗaya bisa hudu da zafi tunda manzan Allah ya nuna ɗaya bisa uku yana da yawa ma'ana lokacin da zaka bayar da wasiya ya kasance ɗaya bisa hudun dukiya ne kar ya wuce aka yawa ina fata an fahimta wanda zaka yi wa wasiya ya zanto baya cikin maciya gadon ka sannan wasiyar da zaka yi ya kasance ta abu ne na alkhairi kar kai wasiya na ai wani aikin sako to wannan har yanzu tana nan hukuncin ta mustahabi ba za a ce wajibi ba idan mutum ya yana da lada in bai babu wani lada babu zunubi a kansa a takaice dai idan muka ce za mu yi maganar wasiya sai mu koma karatun fikihu amma bari mu ce zance gaba ɗaya sai mu ce ita wasiya iri uku ce akwai wasiya ta wajibi akwai wasiya ta haram akwai wasiya ta mustahabi wasiya ta wajibi wanda ya zo mutuwa yana da bashin mutane a kansa yana da haƙoƙi a kansa cikin ƴan uwansa da magadansa babu wanda ya sani sai shi to dole yi wasiya ya kirawo magadansa ya kirawo masu hankali cikin abokanansa ko limamin unguwarsu ko wani cewa kun ga gida kaza da wuri kaza da mota kaza da kowa gani duk a cikin bashin banki na sayi su ba ko kobo na wasu da haka lalle idan na mutu kafin a ce an raba gado sai an biya abin da ke kira wannan irin wasiyar ta zama wajibi mutum ne kafin ya mutu duk haƙƙi da ke kansa na mutane sawa'un na banki ne na wani mutum ne ka ci bashi wani ne ke banka bashi wani ne aka baka ajiyar kuɗin su suke wurinka dole ne ka yi bayani irin ta sai manzon Allah ke cewa bai dace ba ga mutum musulmi ya kwana dare biyu ko sama da haka face sai wasiyarsa tana rubuce a karkashin fulansa ma'ana duk wanda yake da baji a kansa da yawa na mutane ko na kamfanoni ko na gwamnati ko haƙƙin mutane ko kuɗin ajiya kamata yi lokaci bayan lokaci yana jaddada wasiya a rubuce na ajiyewa da wani da wani suna bina ni wani akwai bashin wani da wani a kaina akwai kuɗin wani da kuɗin wani a kaina ya rubuta takarda ya abin nan idan ma zai fotokofi yayi ya ba waɗansu su ajiye shi ma ga tashi a wurinsa dai idan ya mutu karya ba ɗayansa cikin sababi da rikici na don kun fahimta irin wannan wasiyar ta wajibi ce wasiya ta haramun mutum yi wasici da aikata wani aikin barna yi wa ƴaƴansa ko na riga na mutu wuri kaza za a gina abu kaza ya kasance wuri ne na barna ko gidan karuwai ko wani gidan barasa ko wani aiki na barna akwai wanda yake wasici har da aikin barna to irin wannan ba a zartar da ita haramun ne mutum ya yi ta in yayi ta ba za a zartar ba sai wasiya ta mustahabi ita ce wadda ba wani bashi a kanka kai ne ka ga dama zaka baiwa wani wani abu cikin dukiyarka sai ce ko da bayan na mutu kafin a fitar da gado na lalle kaza na baiwa wani kaza na baiwa wani kaza na baiwa wani ya zanto waɗannan ba su cikin magada to irin wannan hukunta ta har yanzu cikin musulunci mustahabi ne wanda duk yana da rana كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه ubangiji ce faman baddalahu wanda ya canza wasiyya din ba da ma sami'ahu bayan ya ji mahaifinka ya kirawo ka ya ce ko da bayan mutuwa ta kaza na wani ne kaza na wani ne kaza na wani ne ka wani nabi na bashi ayi kaza wani nabi na bashi adadin kuɗi kaza sai ka zo ka canza bayan ya mutu mutum ya canza baddala ba da ma sami'a ya canza abin nan da mahaifinsa ya faɗa masa na wasici ko ya canza abin da mai wasiya ya bar masa na wasici ba da ma sami abu bayan ko ya ji fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddiluna laifin baya kan mahaifi da yayi wasiya yana kan wanda ya canza shi ya riga ya fita tunda yayi wasiya in ya'yansa suka kwanje suka rage ko suka ƙara ko suka canja to wannan laifin yana kansu baya kan mahaifin har ga Allah baya da laifi shine fa inna ma ismuhu ala allazina yubaddiluna inna allaha sami'un alim lallai Allah ta'ala sami'un mai ji ne sannan kuma alimun masani ne dangane da halin da kuke ciki faman khafa min musin janafan aw isman faman khafa dukan wanda ya ji tsoron janafan kaucewa gaskiya bisa kuskure aw isman ko kaucewa gaskiya bisa ganganci min musin daga wanda yake yin wasiya mutum da ya zo yake yin wasiya lokacin da ya zana maka wasiya ayi kaza ayi kaza ayi kaza sai ka ga ya faɗo wani abin da ya ci karo da shari'a ya faɗo wani abin da ba daidai ba ya faɗo wani abin da ba haka shari'a ta tsara to kila ya faɗa ne saboda san ransa ya zama isman ke kila ya faɗa ne saboda kuskure karancin ilimin sa jahilcin sa shine janakan ke to idan mutum aka kiraye ka za a yi wasiya sai ka ga kuskure sawa'un kuskuren da aka yi da ganganci wanda aka yi bisa ga rashin ilimi fa aslaha bainahum sai ya sasanta tsakaninsu ma'ana bainal musi wal musa lahum tsakanin mai wasiya da waɗanda aka yi wa wasiya cewa a basu kaza da kaza kaga akwai zalunci akwai inda ba daidai ba sai ka gyara ka ce ba haka za a yi ba ai da kace a bayar da ɗaya bisa ukun dukiya ko rabin dukiya wannan ba daidai bane ba rabin dukiya ba daidai bane ya saba sunna a dawo da ita ɗaya bisa hudu haka Abdullahi dan Abba zai nuna in ka kafe sai ɗaya bisa uku to manzo Allah da yace yana da yawa ina ba ta an fahimta ce a ba danka a ba masu sai a ce an da danka da matarka suna da rabo a cikin gado don haka ba a yi musu wasiya sai dai ka faɗo wani banda su a baiwa mahaifa na suka ce su ma wannan suna da rabo a cikin gado don haka sai dai ka faɗo wani banda su a baiwa kanan mahaifiyata yar mahaifiyata e wannan kan zawal alhamu ne ba su da rabo cikin gado a iya ba su. kanan mahaifi ko yar mahaifiya wannan za a iya ba su wannan babu laifi shine fa aslaha baina duk wanda ya gyara bayan ya ga kuskure to fala ismu alai wannan babu lafi a kansa wato kaga wancan shi daidai ce aka yi sai canja ta dan san rai fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluna wannan kuskure ne aka yi sai ya gyara shi zuwa daidai fala ismu alai ba sai aka bata abin da yake inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin ne يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون التي يا أيها الذين آمنوا يا وحن سكي إيماني كتب عليكم الصيام أن وجبت أذمي أكمكم كما كتب على الذين من قبلكم kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suke kafin ku la'allakum tattaqun dan ku zanto cikin masu takawa wato wannan ita ce ayar da aka wajabta azumi a kanta cewa azumi tilas ne kuma tilas ne akan mu irin yadda yake tilas akan waɗanda suke kafin mu a ciki akwai harfu tashbihi kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suke kafin ku teniyar da ayar nan ke dauke da shi wace irin kamance teniyar ce shin teniyar ce ta fuskar adadi adadin da aka wajabta muku shi aka wajabta muku ko kamance teniyar ce ta fuskar hukunci wajabci wajibi ne a kanku yadda yake wajibi a kansu dai idan mun ce ta fuskar adadi ma'ana irin yadda muke azumi 29 ko 30 su ma haka suka yi amma idan muka ce ta fuskar wajabci wannan na nuna yadda azumi yake wajibi akan mu su ma haka ya zama wajibi akan su din ada to amma nawa aka wajibta musu 29 30 ba mu sani ba ubangiji ta'ala ne ya sani ina fata an fahimta dan haka kafu tasbihi dake cikin nan gurin wato tana tasbihi ne na alwujub bil wujubi ko al ijab bil ijabi yadda yake wajibi akan ku haka yake wajibi akan su Allah la'allakum tattaqun dan ku zanto masu takawa wato azumi yana koya wa dan adam takawa dukkan mutumin da ya kame bakin sa bai bai sa ba ya sanya wa sha'awarsa da baibayi da tarnaki bai zake wa mace ba tun daga lokacin da alfajir yake to har ya zuwa lokacin da rana ta faɗi awa goma sha biyu yayi hakan har kwana 29 zuwa ga 30 to azumi ba zai wuce ba face sai ya zanto kamar wanda aka yaye daga wata makaranta ta koyar da takawa idan idan ya fita bayan azumi kuma ya saba da ya jure wa yunwa abin a gaban yadda ga abinci a gidansa ya kici don saboda in ya ci ya zama haramun a lokacin tun da azumi a bakin to haka bayan azumi ga yunwa yana ji ga haramun a gabansa nan ma sai ya kauce mata ya je har ya samu halin ko ga haramun amma ga halal marar daɗi gabza a cikar a mutu ya gwammace ya ci wannan kar ya mutu ɗin sama da dai je ya ci wancan mai daɗin ko mai ɗanɗanon in ya zanto haramu ma'ana azumi ya koya maka takawa azumi ya koya maka juriya da kame kai shine la'allakum tattaqun lokacin da wannan aya ta sauka an wajabta azumi ba tare da yin bayanin kwanakinsa ba sai wannan aya ta ce ayyaman ma'aduda za ku rinka yin azumin nan ne waɗansu kwanaki ababen kidayawa kwanaki ababen kidayawa ba masu yawa ba mariban tare da haka a cikin ku idan an sami mara lafiya au ala safarin ko wanda yake matafiyi fa iddatun min ayyamin ukhra to idan ya sha ruwa sai ya rama a waɗansu kwanakin na daban anan ana kaddara kalmar fa afsara sai ya sha ruwa ko ya ajiye azumi to fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban ma'ana an yafe wa mara lafiya wajabcin azumi an yafe wa matafiyi wajabcin azumi amma tare da cewa za su rama daga baya bayan azumi din ya wuce ina fata an fahimta wato azumi irin yadda waɗansu daga cikin hukunce-hukunce suka bi mataki-mataki aka bi mataki-mataki da su kafin tabbatar da su haka azumi aka bi matakinsa na farko an bar kwanaki ne kawai na wato ainihin asura a kowace shekara su ake azunta a matsayin wajibi da aka wajabta ramadan kuma haka ba a kai shi kwana talatin ba kai tsaye ba a kai shi kwana ashirin da ba kai tsaye sai aka bar shi ayyaman ma'adudat kwanaki dagaggu waɗansu suka takaice su da uku waɗansu suka kai su zuwa ga bakwai a kowane wata dai azumi guda uku ma'ana suna ne ayyaman ma'adudat kuma tare da haka sai ya zanto ba dole bane ba wanda ya zai iya yi yayi wanda ba zai ba ya ciyar da miskini a madadin azumi din shine aya ta ce wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin har ma waɗanda za su iya yin azumi din ya zama wajibi akan su in sun zaɓi su ajiye fidyatu ta'amu miskin ciyar da abincin miskini guda ɗaya an gane ko faman tatawwa khairan fa huwa khairullah dukkan wanda ya kara akan abincin miskini a madadin a kowane yini ce da miskini ɗaya sai ya da biyu fa huwa khairullah to wannan ya kara kansa alkhairi zai samu karin lada akan haka amma wa anta sumu ku rinka yin azumin ba ciyarwa ba khairul lakum shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna da sani ina fata an fahimta wato kaga anan gurin an ba da zabi ko mutum ya azumi ko ya ciyar haka aka ɗauka a matakin farko shine ya tabbata cikin hadisi mu'azu bin jabal Allah shi kare yadda a gare shi yake cewa matakan da aka bi na azumi sai dai ne har guda uku na farko fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qadima al fa ja'ala yusumu min kulli shahrin salasata ayyam manzo Allah ya zo Madina a kowane wata ne kwana uku wa kana yazid fa sama sab'ata ashara shahran yazidu ɗaya daga cikin marwaita hadisin yace manzon Allah sai da yayi azumi na sab'ata ashara shahara wato watanni goma sha bakwai kowane wata yana yin azumi uku a cikin sa an bayyana ko shine ayyamin ma'dudat min rabi'il awwal ila ramadan tun daga rabi'il awwal zuwa ramadan min kulli shahrin thalathata ayyam cikin kowane wata wato kwana guda uku wa samu yawma ashura kuma ya azumta ranar ashura thumma inna allaha azza wa jalla sannan sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuhal na amanu kutiba alaykumus siyamu ila hadhihi al-aya har ya zuwa faɗin Allah ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda zai iya yi din ma in ya ga dama kar ya yi kawai sai ya rinka yin azumin kwana uku ba sai ya rinka fiye da miskini fa kana man sha'a sama wa man sha'a at'ama miskinan fa ajza zalika an sai zan to duk wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ce da miskini hakan ya isa haka suka yi a wannan mataki ba shine mataki na biyu ba kenan mataki na farko ayyamun ma'dudat kwanaki uku a kowane wata mataki na biyu wanda ya ga dama ya wanda ya ga dama ya bari da aka zo mataki na uku na karshe shine wanda dole kowa ya azumi shine aya ta gaba za ta yi bayani a kansa Allah ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وبجل تعالى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن shi watan ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa kamar yadda muka faɗa a darussan da suka wuce baya saukarwa ta farko wato daga lauhi mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id dunya an saukar da alqur'ani ne a cikin watan ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas dan ya zanto shiriya ga mutane wa bayyinatin min alhuda kuma ya zanto dalilai na shiriya din wal furqan kuma domin ya zanto raba gardama dalilai na shari'a dalilai kuma waɗanda suke a matsayin alfurkan masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya masu rarrabewa tsakanin halal da haram an gane ko da haka wannan na nuna saukar da wato ainihin alfurkan mai girma cikin watan ramadan kamar da wadansu ayoyi kuma suka zo da cikin lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك wato saukar da shi a cikin daren lailatul qadr ne wanda daren lailatul qadr kuma yana cikin goman karshe a cikin ramadan da haka in an ce an saukar da shi a daren lailatul qadr ko an ce an saukar da shi a dare mai albarka ko an ce an saukar da shi a cikin watan ramadan don magana ce guda daya domin daren mai albarka shine daren lailatul qadr daren lailatul qadr kuma yana cikin watan ramadan شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر cikinku dukkan wanda ya halarci wata din shahida anan bi ma'ana hadara ai tala alaihi alhilal wa huwa hadirun ghairu musafir wato wata ya tsaya ya kama kana mazaunin gida ba matafiyi ba shi ake nufi da shahida ba wai wanda ya gani da ido ba an fahimta ko <laughs> wato wanda wata ya tsaya ya kama kai kana halarta a gida ba matafiyi ba fal ya sumu to lalle ya azinci wannan wata din an gane ko amma wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra cikin ku wanda ya kasance mariban wato mara lafiya aw ala safarin ko ya zanto yana cikin halin tafiya fa afṭara sai ya kasance ya sha sai ya kasance ya ci fa iddatun min ayyamin ukra wato sai ya rama a waɗansu kwanaki na daban kalmar fa afṭara qaddara ta ake babu ita albuci a cikin alqur'ani ne amma da kaddara ta ne ma'ana za ta tsaya daidai wa ita an fahimta ko ma'ana wannan aya sai ta zanto ita ce ta koge wancan zaɓi da aka yi na cewa wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ciyar yanzu an ce a ah, fa mun shahida minkum shahara fal yasumhu wannan kalmar falya sumhu ita ce ta shafe wancan hukunci na wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ciyar dan haka da yawa daga cikin salaf za ku ga sun ce mansuka ce haka abdullahi dan abu dai faɗa haka waɗansu daga cikin malamai magabata cikin sahabbai ko tabi'ai da suka faɗa hazir aya mansuka to amma su a wurin su ko da rage fadin lafazi am suna kiran shi da suna annas da haka mansuka ce amma ba dukanta ba domin har yanzu kuma ayar tana gaskatuwa wa alal ladzina yutiquna ga waɗanda za su iya yin azumi amma da wahala su kai da kyar saboda tsufa ko kuma saboda mace mai juna biyu ce sai ta kai da kyar ko saboda mace mai shayarwa ce da kyar za ta kai shine yutiquna ma'ana za su iya yin azumi da wahala to a madadin yi din fidiyatu ba'an, miskin sai su ce da miskin ina fata an fahimta Anas dan Malik ya fassara ta da ma'anar farko cewa tana nufin fi mace ko namiji waɗanda ba za su yi azumi ba sai sun jigata to sai su ajiye azumi sai su ciyar babu wata ramuwa a kan da haka shi da kansa Anas dan Malik da ya tsufa sai kasance ciyarwa yake baya yin azumi kuma hadisin yana nan cikin bukari da aka ce ayar ba wai mansuka ce gaba ɗayan ta mansuka ce dangane da hukunci na farkon musulunci cewa wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ki amma muhukama ce من حيث دلالتها على أنه جاز للكبير والكبيرة الإفطار مع الإطعام wato ya kasance sun sha domin su ciyar tsoho ko tsohuwa guda na kasa Abdullahi dan Umar kuma ya shigar da wato mace mai juna biyu da mace wadda take mai shayarwa in dai har za su azumi ɗin da wahala sun fassara kalmar yutsi kunu cewa shine iya yin azumi ɗin da wahala saboda ko wata kira'a wa alal ladzina yatawaqunahu yatawaqunahu bi ma'ana yatakallafuna za su wahala in sun yi to in sun kai wannan matsayin saboda shekaru saboda juna biyu saboda shayarwa sai kasance za su sha wahala wahala wadda ta wuce ta al'ada wadda mai kowane mai azumi ya shafa ji ya saba ji yau da gobe to sai su ajiye su ina fatan kun fahimta saboda kar wata wadda take koya take da juna biyu sun dauka don mai juna biyu ba za ta yi azumi ba da haka za ta siyar ba haka ake nufi ba kar wata dauka tunda tana shayarwa ba za ta yi azumi ba don mai shayarwa sai ta siyar ba haka ake nufi ba sai in za ki sha wahala wahala da ta wuce wadda aka saba ji a azumi na yau da gobe shine ya tawwa kuna. an gane ko waɗansu kuma sai su kyale kan kira'ar wa alal ladzina yutiqunahu amma su kaddara lamu wa alal ladzina la yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin waɗanda ba za su iya yi ba sai su ciyar da miskini a madadin yi to sai mu kalla saboda mai ba za su iya yi ba saboda tsufa saboda shayar da yaro saboda juna biyu ba za su iya yi ba san sam to su ciyar da miskini kaga mun dauki wannan qira'a za a kaddara la domin ya dace da ma'anar in mun dauki qira'ar yatawqunahu sai ta zanto tana fassara qira'ar yutiqunahu ina fata an duk da cewa qira'ar yatawqunahu ba qira'a ce mutawatira ba lakinnaha yusta'anu biha fi tafsiri kalamillahi ta'ala duk qira'a ko da shazza ce a karanta ta ne a matsayin tilawul qur'ani bai halatta ba a cikin sallah ko wajen sallah amma a fassara qur'ani da ita wannan lalle tana ɗaya daga cikin murajjihat in wani malamin tafsiri ya faɗo wata magana wani ya faɗo wata magana wanda ya faɗo maganar farko ba ya da wata hujja ya kalli zahirin larabci wanda ya faɗi magana ta biyu bayan zahirin larabci yana da kira kira'a shazza da suke goyon bayansa to sai a rinjayar da magana ta biyu akan ta farko tana cikin murajjihat ina fatan kun fahimta ومن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى wato kaza akwai rahamar ubangiji da jin kansa ta yadda mara lafiya aka ce ba sai yayi ba sai ya ajiye daga baya rama matafiyi aka ce ba sai ba sai ya ajiye daga baya rama to amma wanne ne yafi dangane da matafiyi yayi azumi shi yafi ko kuma ya ajiye shi ne yafi malamai sun tattauna kan wannan mas'ala din waɗansu suka ɗauki cewa mutum ya yi azumi shi ya fi waɗansu suka ɗauki cewa mutum ya ajiye shi ya fi waɗansu kuma suka yi fi a tsakiya suka ce a'a in zai iya yi ba tare da wahala ta yi masa tsanani ba to ya yi shi ya fi amma in ya sha wahala to ya sha ruwa masu wannan zance na karshe suna da hadisi cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi da waɗansu sahabbai waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi cikin masu azumi sai wani ya sha wahala aka ga ya faɗi har yana suma har an ɗauki rigarsa an sa a jikin wani kara ko wani itace ana masa inuwa da ita saboda wahala ta yi wahala sai manzo Allah ce laysa min albirri siyam fi safar baya daga cikin aikin da'a ka ce zaka yi tafiya kai azumi sai sahabbai suka ce ya malamai kai suka ce yana magana ne ga wanda ya sha wahala domin akwai wani hadisin da ban cikin bukhari sahabbai sun yi tafiya waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi masu yin azumin ba su aibatawa wanda ba sa yi ba waɗanda ba sa yi kuma ba su aibatawa masu yi ɗin kuma shi ma kansa ya yi tafiya a cikin wata tafiya waɗansu suka sha wahala bayan da azumi a bakinsa sai manzon Allah ya sa aka yada zango a ya ce ku kawo mun ruwa nan aka kawo masa ruwa sai ya sha saboda waɗanda suka ɗauko azumi suna shan wahala sun kasa sha to su ga manzon Allah ma ya sha su ma su sha su huta daga baya sa rana da haka matafi ko ya tashi da azumi yana cikin tafiya sai kishirwa ta yi tsarni yunwa ta yi azumi me ya zafi sai ka tsaya ka ci girki ba abin da ya maka zafi bayan sallar ba komai a kan ba wai jarinta ba ce ka tsaya wai kai sai ka karasa da wata takawa ka sha wahala ga tafiya ga wani ne ka tsaya ka ci abincin ka sha ruwan ka bayan sallah ka rama ba wani ka fara ka dama kai matafi ne sannan matafi idan ni niyyar tafiya zai ci abinci ne daga cikin gari ko sai ya je bayan gari waɗansu malamai suka ce dole sai ya yi bayan gari sai ya wuce gonakin garin ko kuma sai in ya wayo baya ba zai ga rufin kwano na garin ba to ya shiga cikin tafiya amma matukar yana tasha <laughs> ba zai ci abinci ba har sai in ya waiwayo baya ba zai ga rufin kwanon garin ba amma akwai hadisi kalala wanda ya nuna in kana da niyyar za ka yi tafiya gobe talata da sassafe sai matarka ta shirya maka abin karin kuma lokaci ka koshi daga gida kafin ka tafi azumin ka yi eh, wato wannan ya yi daidai iftarin da kai daga baya sai ka raba ba za a ce wai sai ka shiga halin tafiya ba wannan hadisi ya nuna haka har imamu Nasiruddin Albani ya dan karamin littafi a kai dan karami wato da yake magana akan iftaru sa'imi qabla safari wato mai azumi mai azumi wato matafiyi da zai da zai da zai sha ruwa wato ya ci abinci tun ma kafin ya bar gari ya kawo hadisan ya musu darasa hadisiya ya fitar da su ina fata an fahimta to rikin lafiya ba wata rikin lafiya ce za a ajiye azumi shine aka ce rikin lafiyar da al'adance za ta haifar da jinkirin warke cutar ko kuma ta ƙara yawanta duk rashin lafiyar da idan aka yi azumi cutar za ta yi jinkirin warkewa ko kuma za ta datu to wannan sai mutum ya aji amma rashin lafiya ɗar kaɗan ba mai tsanani ba wani ɗan ciwon kai wani tuntuɓe kai jini ya fita wani abu da sauransu mai yankan bar sai ɗan yanke ka su wannan ba za ka ce wai ba ni da lafiya ba wurin ajiye azumi kawai da an yi ga wani tuntuɓe duk wannan za ka yi azumin ka ina fata an fahimta dole sai an samu almarad almarad kuma shine urujul badani min halatihi al-i'tiyadiyya jiki ya fita daga yanayin da ya saba na yau da gobe to ka ku rashin lafiyar da ke sa jiki ya fita daga yanayin da ya saba na yau da gobe wanda an ganka za ce kai wani ko lafiya ya na kana dingishi ya na kana kaza ya na ga to kaga wannan amma akwai wanda bai da lafiya za a ta surutu shi komai da ku to wannan ba sai ya abin nan ba shi ba ya san rashin lafiya ba ta kai rashin lafiya ba kenan an gane ko sauran da ya kwaka da cikin littattafan fiqhu aw ala safarin fa iddatun min على ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji ta ala na san sauki a gare ku da haka sai shar'anta muku yiwuwar shan ruwa saboda rashin lafiya ko tafiya wa la yuridu bikum al-usra ubangiji baya son tsanani a gare ku da haka bai ce kina sai kun yi azumi ba cikin halin tafiya an gane ko ko ma ta tafiya da aka yi da sabon manzo sallallahu alaihi wasallam waɗansu suna azumi waɗansu ba sa yi da aka je aka yada zango a wani wuri rana ta yi rana masu azumi kowa wani ya cire rigar ya yi ilwa da ita sahabin da ya rubuta da sai ce saboda tsananin zafi wani ma ana cikin sahara bai samu abin da zai inuwa ba da tafin hannunsa yake kare fuskarsa kawai ya kare sa kan ranar tsanisi waɗanda ba sa azumi da aka je suka ce to ku masu azumi ku huta da aka je wurin za a yi zango suka fito da sanduna da eh, eh, zanin su ko temple din su ko tsamokare da suke tare su suka yi rumfa suka yi rumfuna suka yi tent suka je suka ɗebo ruwa daga inda ake ɗebo ruwa daga nesa duk suka kawo Allah ya kalle sai ce zahabal muftiruna bil ajri yau kan waɗanda ba su azumi sun kwashe lada waɗanda ba sa azumi yau kam sun kwashe lada sun tafi da ma'ana sun zo sun yi mana rumfar zama sun je sun ɗebo ruwa sun zo sun dafa abinci mu muna zaune zahabal muftiruna bil ajri ma'ana waɗanda ba su azumi sun riga sun tafi da lada idan ka kalli hadisin sai ka auna ka ga wani hali kai ka samu kanka a ciki duk wanda kalan da ka samu kanka a ciki da ya dace da sunna sai ka bi za ka iya yin azumi ba tare da wahala ba ka yi a ba za ka yi azumi ba saboda akwai wahala shi kenan sai ka fasa azumi a a ka ɗauki azumi daga baya ka ji yunwa sai ka ci abinci duk wanda kai kowanne kana da goyon baya na sunna kana jin wahala da wahala ta yi tsanani ka ce kuma dole sai ka ƙara azumi to nan manzon Allah ce laysa min albirri siyamu fi safar baya daga cikin ayyuka na da'a mutum ya ce yana jin wahala cikin azumi kuma yace dole sai yayi azumi din ba zai sha ruwa ba gashi kuma a halin tafiya an gane ko yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-idda an zai ku rama fa'idatun min ayyamin ukhra saboda ne wa litukmilu al-iddata dan kuma ku cika adadin kwanakin inda da aka ce idan kuka sha ba za ku rama ba sai ka sha azumi kwana bakwai ka sha kwana biyar ko kwana shida kuma an ce ba za ka rama ba yan uwanka musulmi suna da azumi talatin kai kana da ashirin da hudu ko ashirin da uku kaga sun riga sun kere tiket ko suna da ashirin da tara kai kana da ashirin da biyu ko ashirin da uku kaga sun riga sun kere ka amma tun da aka ce karama hikimar cewa karama din li tukmilu la iddata dan kuma ku cika adadin yanzu to ba tsere muku ba ta fuskar lada wa li tukabbiru Allah ala ma hadakum kuma domin ku girmama Allah bisa da shiryar da ku da yayi wa la'allakum tashkurun kuma domin ku zanto masu godiya da shi girmama Allah ta hanyar kabarbari a ranar Idi kenan tun daga safe har ya zuwa fita masallaci har ya zuwa lokacin da liman zai zo a fara sallah waɗansu malamai suka ce tun daga lokacin da aka ce an ga wata an shar'anta maka yin takbira a karamar sallah har ya zuwa lokacin da wato ainihin za a fita sallar Idi amma idan mafi inganci a karamar sallah babbar sallah ko har kwana biyu bayan ta kwana uku كان مرتبتين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله تعالى وإذا سألك عبادي إذا باينا سكة تنبيك عني قمدني فإني قريب تكتم سني أبو سني أجيب دعوة الدائي إذا دعان إنا أمسكرا ميكرا دزارا يا كرا بس يا ya kama kafa da falyastajibu li su nemi amsawa ta in dai suka nemi in amsa musu to zan amsa musu wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun domin su shiryu hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu musal al-ash'ari Allah su kare da a gare shi yace sahabbai sun kasance idan ana cikin tafiya lokacin da duk suka hau kan wani tudu sai su yi kabbara an gane ko lokacin da duk suka yi gangare sai su yi to sai suna daga muryoyinsu da wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nas arji'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba isi ya ku mutane ku sauƙaƙa wa kawunan ku mana wanda kuke kila din fa ba wanda baya nan bane ba kuma kurma bane an fahimta ku to wannan abu da manzon Allah ya faɗa musu wato yana nuna musu wajen zikirin Allah wajen kiran Allah subhanahu wataala ba a daga murya domin wanda yake nesa shi ke bukatan ka daga murya ya wame da karfi kafin ya amma ubangiji da yake kusa da kai yana jinka wato ainihin daga murya din sai zanto rashin ladabi shi yasa anan ma wajen addu'a yace wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayi sun tambaye ka game da ni sai musa kusa nake a waɗansu daga cikin asbabun nuzul suka ce sahabbai sun tambaye manzon Allah cewa aqribun rabbuna fa nunajihi an ba'idun fa nunajihi shin ubangijin mu kusa yake mu yi kalma ta munajati tsakanin mu da shi wato kalma ta kaɗan kaɗan mai masa magana a hankali ko a nesa yake sai mun ɗaga murya sai wannan aya ta sauka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yusbirun kawo wannan ayar a cikin tsakiyar ayoyin da suke magana akan azumi ita ko tana magana akan addu'a dalili ne kan cewa halin da mai azumi yake ciki yin azumi hali ne na ansa addu'arsa manzon Allah ko ya bayyana haka a tsarara cikin hadisi da yake cewa idan ramadana ya tsaya akan rufe kofofin wuta gaba ɗayan su ba ɗaya da ake bari a buɗe a buɗe kofofin aljanna ba ɗaya da ake bari a rufe sannan kuma wani a daure kan galalu cikin aljanna sannan mai fela ya zo yana yin shela ya kai mai aikata alkhairi matso kusa lokacin sa yayi ya kai mai aikata sharri ta kaita wannan ba lokacin sa bane ba sai yake sannan ubangiji ta'ala yana da bayi da yake yantawa daga wuta a kowane dare cikin daren watan ramadana tun daga farko har ƙarshe sannan kuma sai ya ce sallallahu alaihi wasallam kowane musulmi yana da alƙawari tsakaninsa da ubangiji zai ansa maka addu'arsa a cikin watan ramadana to kaga idan ka ɗauki wancan hadisi sannan kuma ka ɗauki wannan aya da aka kawo ta a tsakiyar ayoyin azumi za ka fitar da sakamakon cewa a ce watan azumi lokaci ne na addu'a da ya kamata mu dage da roƙon Allah bukatu mu. addu'a kuma ba sai mun je umara ba kamar yadda wadanda suke ɗauka ka je umara ba shi ne sharadin da ke nuna an karɓa maka addu'a ba a'a yin addu'a ka tsarkake niyyar tsakaninka da ubangiji yin amfani da lafazi mai kyau da ke nuna ladabi tsakaninka da ubangiji yin addu'ar da kyautata zaton Allah zai ansa maka kada ka dauka cewa Allah ba zai ansa maka ba daidai bane mutum ya dauka cewa ba ya da matsayin da zai Allah zai ansa zai ansa masa ya dauka shi ba malami bane Allah baya ansa addu'a sai ta malamai ya dauka cewa a shi uh, ita mace ce dan me za ta yi addu'a ai Allah ba zai ansa addu'a ba sai ta maza mazan ma sai tsofaffi tsofaffin ma sai malamai haka da sauransu duk wannan munin da zato ne ga ubangiji mutum ya dauka cewa ubangiji subhanahu wataala wato ainihin um, yana ansa addu'ar sa da zaran ya kiraye shi da zaran ya tsarkake niyya da zaran ya cika sharta da ake bukata na yin addu'a wannan shine amma dauka cewa wai sai mun je umara ne muka addu'a Allah zai ansa mana addu'ar mu shi kansa wannan munanawa Allah da tsoro kuma nuna babu hikima cikin al'amuran Allah ne domin cikin masu zuwa umara da waɗanda ba ta zuwa suwa suka fi yawa to wannan ne zaki da rahmar ubangiji ya ansa wa kowa da kowa ko kuma ya ansa wa masu zuwa umara kadai ya amsa kowa da kowa tunda ya ce wajen rahmati kullu shay rahmata ta shi komai amma in ta dauka sai wanda suka je umara ma'ana duk wanda ba ya da ikon zuwa umara an haramta masa addu'a kenan ba zai iya Allah ya karba masa ba wannan ya zanto bunin da toba ubangiji Allah da haka mu roki ubangiji ko a ina muke sawa'un mun je umara ko ba mu je ba sawa'un maza ne mu ko mata a cikin wannan wata mai alfarma da azumi a bakin mu ko lokacin bude baki akwai hadisi da suka nuna sa addu'ar da azumi a bakin ka da ranar akwai hadisai da suka nuna an sa addu'ar lokacin shan ruwa ina fata an fahimta kusanci ne na ilimi cewa yana tare da mutane da ilimin sa kusanci ne na ji yana sanin mutane da jin sa yana jin duk abin da suke ciki kusanci ne na gani yana yana ganin su subhanahu wataala kusanci ne na rinjaye a kansu da iko a kansu kusanci ne na taimako da bayar da gudunmawa a keɓance ga bayan sa mummune to wannan shine nau'i na kusanci da malamai suke fassara kusanci da shi kamar yadda kuma ayoyin alqur'ani haka suka nuna kamar yadda kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka nuna to sai aya ta gaba Allah ce أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ۖ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تتقون ƙarfin hadisin mu'adu bin jabal da muka karanto da su wanda yake ba da bayanin matakan da aka bi na wajabta azumi mataki na azumi uku a kowane wata mataki na wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya siyar sannan mataki na kowa sai ya yi azumi in ba masu uzuri ba sai muka tsaya ba mu karasa hadisin ba sai mu'adu bin jabal ya ci gaba da cewa thumma inna rajulan min al-ansar yuqalu lahu sirma akwai wani mutum cikin mutanen madina ana kiran shi sirma bisad sirma ibnu kai zalla ya'malu sa'iman hatta amsa ya ne yana ta aiki a gonarsa har sai da yamma fa ja'a ila ahlihi fa salla al-isha yazo gida yayi sallar isha'i thumma nama fa lam ya'kul wa lam yashrab hatta asbaha to sai barci ya dauke shi da ka'ida ko a wancan lokaci dukkan wanda da magariba ta yi kafin ya ci ko ya sha barci ya dauke shi to ko ya farka ba shi ba shi ba shi ba shi ba shi kuma sai gobe iwar haka gashi ya je yayi na a gona yana da aiki ya zo gida ya ce da matarsa shin akwai abinci ta ce babu amma bari in je makwabta in tambayo ko na samu maka wani abu yace to je ya zauna kafin ta dawo ga gajiya ga wahala sai gingide ya dauke shi tana zuwa ta same shi yana barci ta ce khaibatan laka kai sonka to kaga kenan babu shi ba shi ba sha kuma sai gobe da magariba mazajen fama sai aka zarce a haka wannan ai sune ta zarce ba ta zarce irin tamu ba gan wato sai suka ci gaba a haka bai ci ba bai sha ba fa asbaha sa'imun yawa yi gari yana kazami فرآه رسول الله صلى الله عليه manzon Allah ya shi ya shiga cikin halin tsanani har yana suma da rana kamar da ruwayar bukhari ta nuna kana sai ce mali araka kad jahitta juhudan shadida me ya faru na ganka ka sha wahala sai ya baiwa manzan Allah labarin duk abin da ya faru معاذ يتي وكان عمر قد أصاب من النساء من جارية أو من حرة بعد ما nama shi kuma can Umar dan Khattab shi ma barci ya dauke shi da ya farka kuma yana da kuyanga wanda ya sadaka da ita da haka sai ka shi hakuri har sai da ya kusance ta amma ya shi faɗa kowa ba shi dai na tunanin yanzu ga matsala ta faru kuma ga wancan sahabi shi kuma waye da azumi har ya suma kaga duk matsaloli wasu sun faru da yawa akwai bukatar a magance su ana tarbiyyarta mutane a hankali a hankali mu'azu ya ce Umar dan Khattab sai ya zo wajen manzan Allah fa zakara lahu ya ambata masa da ya faru gashi an dace abin da Umar yi ga kuma an dace abin da wannan sahabi ya samu kansa a ciki har yana kuma fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da uhilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lakum uhilla lakum an halatta muku laylata siyami a daren watan azumi a daren azumi ba rana ba an halatta muku arrafasu ila nisaikum saduwa da matayen an gane ku hunna libasun lakum wa antum libasun lahun ku sutura ne a gare su su ma sutura ne a gare su matar ka tsaro ce a gare ka ta yadda ba za ka fada zina ba kai ma tsaro ne a gare ka ta yadda ba za ka fada zina ba Abdullahi dan Abbas ce hunna sakanun lakum wa antum sakanun lahunna abinda ake nufi da libas shine natsuwa in dai har mutum ya girma ya kai shekarun yin aure kuma da halin yin aure ko bai yi aure ba sai ka samu baya da natsuwa ko akwai kuma yar kaɗan ce haka ita ma in ta girma ta kai shekarun yin aure ko ba ta samu ta yi aure ba sai ka samu ba ta da natsuwa aure yana sa natsuwa an gane ko dan ubangiji ta ala ta li taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma dan ku samu natsuwa zuwa ga ita mata din idan mutum baya da mace baya da natsuwa wannan libasul lakum wa antum libasul lahum in dai ba da yace to yana zaman larura sai dai yayin azumi tunda manzo Allah ce rinka yin azumi in ko yana da hali to sai amma in ba da hali to shikenan sai yayin azumi kenan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alima Allah ubangiji ta'ala ya san cewa annakum kuntum taqtaluna anfusakum fataba alaikum ku kuna ha'intar kawunan su ai suke ha'intar kawunan su Umar dan Khattab da ya zake wa ku yangarsa ba tare da ya faɗa ba dai daga baya zai faɗa manzon Allah Allah ya san cikin ku akwai wanda suke ha'intar kawunan su da haka fa taba alaikum lafazin taba anan raja'a bikum sai dawo da ku daga halin haramci zuwa ga hali na me halacci taba alaikum kamar da ke alima allan tuhusuhu fata ba alaikum can ma ba wai an karɓi tuban ku bane a an dawo da ku daga halin sarri zuwa ga halin sauki an fahimta ko alima allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana a yanzu din ba shi ruhunna ku je ku sadu da su da daddare ba komai in da ya zama haramun a dare cikin azumi yanzu ba haramun bane ba su ruhunna wa butagu ma kataba Allah lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta a dare eh abin da Allah ya rubuta a dare shine na ayya haka waɗansu malamai suka fassara shine wa butagu ma kataba Allah lakum sai kuma aka ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al ku ci ku sha har ya kasance farin zare ya bayyana daga bakin zare na alfijir wato hikimar da ke cikin nan wurin shine matsaloli guda biyu aka samu da daddare idan azumi dama magariba ta yi duk wanda ya yi barci kafin ya ci kafin ya sha kafin ya sadu da iyali to ko ya farka ba shi ba shi ba sha ba saduwa da iyali har kuma sai washe gari ba haka bane sai aka samu matsaloli guda biyu ga wani ya yi barci kafin ya ce ta don haka ya zance da azumi har sai washe gari ya tashi na suma ga wani wato ya yi barci ya tashi ya kasa jurewa har ya kusanci iyalinsa shi bai ce ya ci gaba da azumin ba a'a tunda dai mace ce bai jure ba sai ya kusance ta sannan kuma ya zo ya tashi da safe yake tambayar manzo Allah ga abin da ake ciki da Allah ya tashi yin bayani in kai za ka yi bayani na mutane wa za ka fi faɗin uzurinsa wanda yunwa ɗin nan da kisirwa suka sa har yake suma ko wanda ya kasa jura har sai da ya kusanci iyalinsa wa za ka fara yin bayani ka warware masa matsalarsa in kai za ka yi bayani mai yin wa rikitarwa amma sai Allah ya mai yi wa rikitarwa gefe guda ya fara da wanda yake da matsala ta mace din illa lakum laylatas siyamir rafasu إلى نسائكم أبي تبياني هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم أنجم رسي إنا وندري سوما سما ديوا وكلوا واشربوا wanda ya suma saboda yawa sai aka biyu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr daga yanzu in rana ta fadi kuna da daman ku ci ku sha tun da tun daga lokacin da rana ta fadi har da fajr yake so ko barci ya dauke ku ko bai dauke ku ba an riga an halatta muku daren gaba ɗayan sa har sai al-fajr yake ina fata an fahimta wato kenan kaga matsaloli ne guda biyu aka fara da wata sannan wata menene hikimar da ke ciki to balaga da ta alqur'ani tana da yawa kwarai da kuma ubangiji ta Allah ya fi kowa sanin halin bayan waɗansu malaman kila sa iya fakewa da cewa a'a matsalar wanda ya suma da yunwa shi kadai ne amma matsalar waɗanda wato ainihin suka kasa jorewa su da suka kasance iyalinsu ba umar dan kaɗa ba ne shi kadai an samu waɗansu daga cikin sahabbai su ma ba su jure ba irin yadda umar dan kaɗa bai jure ba illa iyaka umar ɗan kaɗa ya zo ya bayyana kansa su kuma ba su boye kansu sun boye kansu ba su bayyana kansu ba da akwai hadisi da aka karbo wato ainihin daga wa suna ubayi bin ka'ab ya nuna waɗansu mutane daga cikin sahabbai ba su jure ba wato sai bai tsaya akan umar dan khattab ba akwai waɗansu mutane da yawa ba umar dan khattab ba ne shi to tun da suna da yawa sai aka fara da su kafin a je kan maganar su ina fata an fahimta kila da an fashe da wannan hadisin shi ma ya fito da wata ma'ana kuma daban fadin Allah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai yace thumma atimmu siyama sannan kuma ku cika azumi ila zuwa dare ma'ana idan al-fajr yake to sai ku daina za ku cika kuma zuwa dare da zarar rana ta faɗi kuma sai ku ci gaba da ci wato cewa ku ku sha hatta ya tabayyana da wannan bangare ya sauka na aya sai adi bin hatin. wato abin nan yadda ya samu zare guda biyu ɗaya fari ɗaya baki idan zai sahur sai zo ajiye shi yana cin abinci yana kallon zaren nan guda biyu wai ba zai daina cin abinci ba sai ya gane wannan fari ne wannan baki ne ka ko wannan ko ba zai gane ba sai gari ya waye wato kuma dai da kakannin mu fulani suke cewa wai sai kaga kiyashi yana yawo to in ko kaga kiyashi yana yawo to ai gari ya waye <laughs> ka ka da su to ka'ida ko wato ainihin abinda ake cewa shine alkhaytul abyadu shine farin alfijir da ya fara kitowa abinda ake kira alkhaytul aswad ragowar dare da bai riga ya tafi gaba to shi kuma alfijir iri biyu ne akwai alfajr sadiq akwai alfajr alkazib alfijir na farko wanda ake kira shi da suna makaryacin alfijir haske ne daga saitin gabas zaka ga ya taho siriri yayo yamma kamar an zano shi an gane ko to amma za ga ya dan yanki a tsakiya to wannan alfidir makareci kenan ko da ya ganka ko da ka ganshi ba za ka daina cin abinci ba ba za ka daina shan abin sha ba amma alfidir na gaske shi yakan taho ne da fadin sa haka wato zai maka kudu da dama da hagun ɗinka ne amma wannan zai maka gaba da baya ne haka tsawonsa shi makarishin haka yake gaba da baya zaka ga siriri ya taho haka amma na gaskiyan da fadin su zaka ga haske a gabas da fadin sa dama da hagudin ka ya taho gaba daya to alfijir ya fito ba za ka ci abinci ba kenan lokacin sallah yayi ina fata an fahimta sai malamai suka ce to wannan na nuna cewa wato ainihin duk yadda kake ga fahimtar larabci in ba ka koma zuwa ga hadisan manzon Allah ba za ka fahimci Qur'ani dan adibin hayatun ai sahabi ne kuma larabci yake ji kuma da harshen sa aka saukar da alqur'anin amma ya masa wannan fahimtar har sai da ya faɗa manzo Allah manzo Allah ce shabbi da lalle kana da katon kullu tunda har zaka hana alfijir fitowa ai abin da ake nufi bayadun nahari wa sawadun wa sawadun layl ba wai farin zare da bakin zare ake nufi na wanda ka sani zaka saya a wajen dan koli ba a'a farin zare shine alfijir da yake to bakin zare kuma ragowar dare da bai riga ya tafi gaba ɗaya ba sai da manzo Allah ya masa wannan bayanin ya fahimta sai wannan ya nuna ba yanda za a yi ka gane ayoyin alqur'ani sai ka nemi taimako da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai kuma ingantattu ba hadisai waɗanda suke wato ainihin da'ife ba sannan kuma sai wannan ya nuna cewa akwai sar'antuwar yin alfijir wato wato yin sahur kai har ya zuwa dab da ketowar alfijir hadisi ko ya nuna wato yana daga cikin sunnar annabawa gaba ɗayan su jinkirin sahur gaggauta buɗe baki buɗe baki da zarar rana ta faɗi za ka gani ran ta faɗi da ran ta kalli yamma a wurin da ba tudu ba gangara a gaban ka ba kan dutse kike ba dutse a gaban ka ba wata katanga ba itaciya in ka gawa ka ganin kwallon rana din ya riga ya kube kasa to ta riga ta faɗi komai haske daga gani ko la ya kira sallah ko bai kira sallah ba sai ta sha lokacin shan ruwa yayi ke ina fata an fahimta to lokacin alfajir kuma shine eh, eh, eh, kafin alfajir wata idan alfajir na ketowa misali karfe 5 saura kwata to ya kasance karfe hudu da rabi biyar saura ashirin ka kammala sahur shi ne ya dace da sunna dab da ke to alfajir saura minti goma alfajir ke to ka gama saura minti bakwai alfajir ke to ka gama cin abinci don an tambaya cikin hadisi menene tsakanin lokacin da mutum zai kammala sahur da kuma a zo a yi sallah manzo Allah ce gurgurdan yadda za a karanta aya haka hadisi ya nuna na sahabban manzo Allah gurgurdan yadda mutum zai karanta wato aya to kaga aya hamsin matsakaiciyar aya a mai karatu tsakatsakiyan karatu ba da gaggawa ba kuma da bi a hankali sosai ba kaga aya da lakalli cikin minti goma minti bakwai mutum zai karanta aya an bai ku to da saboda haka wannan gwargwadon lokaci kenan minti goma minti goma sha biyar shine ya dace da mutum ya kammala sahur kenan manzo Allah kuma yake tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin a cikin sahur din nan akwai albarka sannan kuma idan mutum ya farka sai yake sakkan alfajir ya keto ko bai keto ba me ya hukuncin su zai ci abinci ko ba zai ci ba waɗansu malamai suka ce ba zai ci ba ihtiyatan wadan ihtiyati kare je ya ci ko alfajir yake amma dai yadda nassi na aya ya nuna za ka ci ne har sai lokacin da ka gane alfajir ya to yanzu ko sai ka kake ci ya ke to ko bai ke to ba ai in kana ya ke to ko bai ke to ba kana ci da ya keto za ka ci to ya ke to sai ka gani hatta ya bayyana sai ku daina domin Allah ya sanya haddi na daina cin abinci shine at-tabayyun ba shakka ba bai ce ba ku nusu rabu hatta ta shukku in kun yi shakka sai ku daina ci a'a hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad at-tabayyun shine al-hadd al-akhir wajen cin abincin sahur ina ba ta fahimta وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل يا الله ولا تباشروهن ce سي ku سادو da iyalinku ko matanku wa antum akifuna fil masajid alhali kuna itikafi a cikin masallaci lokacin da mai itikafi ke itikafi ba shi ba saduwa da mace ba shi ba yin muqaddimar saduwa da mace kamar runguma ko sumbata ko kallo na sha'awa ko shafar jikinta ko ita ka ce ta shafa ka dan ka ji daɗi duk bai halatta mai itikafi ya wannan ba idan mai itikafi ya wannan itikafin ta ya lalace in ita ma mace itikafin ta ya lalace in mutum ta yi wa mijinta kuma shi ma itikafin ta ya lalace ina fata an fahimta wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha waɗannan ayoyi ne na Allah fala taqrabuha dokoki ne na Allah kada ku kusance su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas kamar haka ne Allah ke bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaqun dan su zanto masu takawa a gabatan sai aka ce tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun anan fala taqrabuha atan fala ta'taduha to hudud na ubangiji iri biyu ne ko dai su zanto awamir to so ake su ba tare da ka ƙetare inda ake bukata ba ko su zanto na wahi su ko ba a yadda maka kusance su ballantana ka yi saboda haka duk abin da aka hana sai aka ce wala ta qarabuha saboda hana ka abin akai wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kusa da abin ma karkai ma'ana kusa da saduwa da iyali ma karkai amma can ku tun sai aka yi kaza yi kaza yi kaza sai aka ce hududullahi fala taqrabuha kai amma karkai ta ne wato babu kari kenan ina ba don kun fahimta wajen nawahi fala taqrabuha wajen awamir fa fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun to sai mu dakata nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma ubangiji da Allah ya yafi mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillahi rabbil alamin produced marketed and distributed by Tukwa Islamic Audio Medigrim on market